hamilaha ba'iru hal muzallal wato yana wa uwarsa ko mahaifiyarsa yabo da yake cewa ni kamar rakumi ne wanda aka hore shi ga mahaifiyata ba ni da taurin kai duk abin da take so a yi zan tashi na yi in uzirat rikabu halam azur in an firgita wato wannan ayarin nata ni ba zan firgita ba wato kamar yana girmama mahaifiyarsa ne da cewa za ta samu komai da sauki a gurinsa wanda ya ce a wani hadisi in kuntu a kasartul ya ce ko na taƙaita buƙata ta na a aradtu matsalata na bujiro da matsala. a atikin nasma wato ka yanta baiwa wa fakon rakaba kuma ka yanta wuyaye sai ce awa laisa ta wahid wai duk ba ɗaya bane kala yace la itikun nasma abinda ake kira yanta baiwa an tu'tikan na sama ka yanta ta da kuɗinka ka siyo ta ka yanta ta wa fakkun raƙaba kuma an tu'ina alar raƙaba wato ka taimaka mutum an ɗora masa fansa an ce kawo kaza a fansar da shi ka taimaka masa da wani shashin kuɗi ko duka ya je fanshi kansa wannan kai ka yanta da kanka wannan kuma yanta shi za a yi ya zo neman taimako gurin ka ka ba shi kuɗin ya je yanta kansa walmani hatin ragub kuma bayar da akuya mai nono ta shiga gidan makoci ya tatsi madarar ba ma wai a tatsa a koko a tura ma ba gaba ɗaya tunkiyar da take da ko akuyar take da nono ake tura ta gidan makoci cewa su tatsi iya abin da za su tatsi saboda tsaba alheri irin na mutanen da walfai ala rahim da kuma kyauta ga wanda kuka haɗa zumunta da shi fa ilam tutik zalika in duk ba za ka iya wannan aikin alherin ba ya fi karfin ka ko ya wuce imanin ka to fa amrun bil ma'rufi fa'amur bil ma’arufi wani hannun munka munkar to ka dinga umarni da kyakkyawan aiki kana hani da mummuna ka in ma ba za ka iya ba a kuffa lisanaka illa min khairin ka kiyaye harshen ka in ba alheri za ka faɗa ba wani ce bai ma'anar karmar rijalan a waɗannan ayoyi fa in kiftun fa rijalan ba na. ya a tuka rijalan wa ala damirin ya atina min duk anan rijalan yana nufin jam'u rajin rajil shine mai tafiya a ƙafa. in aka zo jam'in rajil da jam'u rajul sai jam'in ya koma iri ɗaya rajilun mai tafiya a ƙafa. jam'insa kuma rijal haka rajul namiji jam'insa sai ya koma shi ma rijal rijil shi kuma jam'in sai koma arjul rijil kafa rajul mai tafiya arrajulu kuma daban rajulu kuma akwai na kafa akwai kuma arrajulu na mutum akwai rijulu kuma na kafa akwai rajulu kuma na mutum akwai rajin to shine Allah ta'ala ya ce ya atu min kulli ya atu rijalan wa ala kulli zamirin ya na min kulli fajin amik wato za su zo da kafa ba kamar da suka fasaro za su zo maka mazaji. rijal anan jam'u rajin ne ta ma ci fa in khiftum fa rijalan bana in kun ji tsoro ku falla da gudu Allah ce kuna sallah kuna gudu aka biyo ka lokacin sallah zai fita kuma kana gudun fanfalaki gudun ceton rai to sai kawai kai kabbara ka sami Allahu liman hamdahu rabbana lakal hamdu kana gudu kana wato yin sallah to shine ma'anarsa a waɗannan gurare a wanda yace akwai wata addu'a ko magani na cutar da mutum yake kasa magana sai da kyar za ta fito kamar in ina kenan da gaskiya ban san wani magani sananne ba a hadisai da aka yi maganan wannan sai dai mutum ya ta addu'a kuma gamammiya irin addu'o'in da annabi ke koyawa don neman bukatu wannan ci mala ƙarin yan uwa bayani akan abin da ke faruwa a garin saudiya da sham siriya iran saboda wasu suna zagin saudiya saboda rashin sani to ai bai kamata ana rigima a wani guri ka kama zagin wani ba ya aka yi ka bincika haka gane mai gaskiya balle ka yanke hukunci wannan ba daidai ba ne wanda ce na kasance na kan yi shekara ban karanta ƙur'ani ba wai wai wai ba ma kwana ɗaya ba ka lalle wannan akwai matsala fa a dinga karantawa ko kaɗan ne ƙur'ani ba mutum yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin muminin da yake karanta alƙur'ani kamar misalin oturujja an ce wani lemo ne yana da zaki a baki yana da kamshi a hanci kaga ya biya bukata biyu kenan ya biya bukata hanci an ji kamshi ya biya bukatar baki an ji zaki to misalin muminin da yake karanta qur'ani kenan muminin da kuma gashi da imani amma baya karanta qur'ani shi kuma sai dawo kamar dabino shi dabino baya biyan bukata hanci dan an aje buhun dabino a can an aje a can an aje ana aje ana ba abinda zaka ji a hancinka amma kuma an ci za a ji zaki to sai zama ya daina biyan bukata hanci sai dai bukatar baki wato darajarsa ta ragu kenan gashi mumini amma darajarsa ta ragu shi kuma munafikin da yake karanta qur'ani saboda tasirin qur'ani har munafiki yana tasirantuwa da shi sai ce shi ko kaman misalin fulawa ce fulawa tana da kanshi sa ake sata hanci amma an sa ta a baki fa sai a ji ɗaci yace to shi zai dinga ƙanshi kowa ji ƙanshin amma kuma ciki akwai ɗaci shi ko misalin kuma gashi munafiki ko baya karanta qur'ani to sai zama kamar guna guna wari gare ta a hanci kuma in an dandana a baki sai ka wuni kana tofar da miyau kana kurkura bakinka bata daina ba saboda haka kaga ya kamata mutum ya dinga kusa da alkur'ani kama gurin zama a masallaci malam dalla a kawo gyara a masallacin nan dangane da kama guri da ake wato mala abin ya yi muni saboda tun bayan sallar juma'a masu kama gurin suke sanya da duma ta yadda ko karfe hudu ka zo ba za ka samu guri ba kuma waɗanda suka kama gurin ba sa zuwa sai dab da kiran sallar magariba to masu kama guri kun ji har littafi aka wallafa hukuma hajjizul makan fil masjidi malam kamar idan mutum ya ga mahaifinsa ya yi hukuro da nufin dukan mahaifiyarsa a matsayina na ɗansu wani mataki zan ɗauka sai ka kare a dake ka sai ka zo ka rufe uwar haka shi baban kamar yadda sahabbai suka wa annabi ko da aka aka loki kibiya sai suka zo suka wa annabi aka suka yi marumfa duk kibiyar sai ta cike a bayansu ta abinda za ka kenan sai ka zo ka rufe mahaifiyar ta ka kai haka ce to da kiba ba hmm. shi ma zai ji kunya wata kila amma kakka irin ta wannan yaron da ya rubuto cewa ya ɗauki baban ya ɗaga sama ya nana shi da ƙasa har ya fasa maƙeya uban ya ce wallahi zan fi ma ba wata ce to na fi ma to shi ne to kaga wannan kakka kwala shi da ƙasa ko ka ba shi haƙuri ka ce baba don allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri baba ba shi haƙuri har ya huce wanda ya wani ya yi mana magana dangane ga dabinan saudiya mai suna al'ajuwa wai mala akwai wata ka'ida da ake cinsa uku uku ko kuwa abinda hadisi ya zo a cikin sahihu muslim kuma a cikin addu'a min alkitabu wa sunna na kahatsani ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi cikin abubuwan da suke kare mutum daga sihiri da sammu in ka ci guba ka ci fawzun in dai kana cin dabino guda bakwai ajiwa kullum da safai alar rik kafin ka ci komai ka karya kumallo da shi to ko ka ci guba ba za ta yi ma tasiri ba zai zama kamar wikaya ne daga cin abu mai guba in dai ka lazamci wannan shi yasa aka ga a cikin dabinon ba wanda ya kai shi tsada za ka je ka tare da dabino ga shi nan kala kala kala kala sai ka ji ajuwa ba kuma shi fi kowanne daɗi ba amma ya fi kowanne tsada saboda haka in kana da halin da zaka iya siyo shi ka aje da yawa kullun da safa ka ci bakwai duk da shan ibnu baz a cikin tufatul akhyar ya ce ko da ba shi din ba inda kalla zamci wani dabino din ma shi ma zai iya yi ba lalle sai ajuwan ba amma dai an fi bukatan ajuwan domin shi annabi ya nassanta mala wani mutum ne ya takura mun da ya ganni sai ya fara cewa ba ruwan Allah da dangalewan wandonka Allah zuciya yake amfani bai san me kake aikatawa ba ban san me kake aikata ba ba a san me kake aikata ba ko da yaushe ya ganni wannan magana ita ce dai ba wata har na daina yi mai magana to ba daina yi masa magana za ka yi ai tsaya za ku yi a tattauna a ka ce allah baya kallon aiki na zuciya ta yake kallo to wannan aikin da na yi alama ce ta zuciyar tawa domin kwafi na yi daga rayuwar annabi ga hadisi haka annabi yake sa kayansa baya bari suna jan kasa kuma da allah zuciya kaɗai yake kallo mai amfanin sallah da muke ai sallah ba aikin zuciya ba ce hajji ba aikin zuciya ba ce aiki ne na fili su da aka baka fahimci hadisin ba ce inna allaha la ila suwarikum walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum wannan aiki ne sura shine Allah ba zai kalle ka dan kana dogo ya dinga baka lada ba ko dan kana gajere iwara gajeru ya dinga ba su lada dan suna gajeru ba domin baka da tasirin kasancewaka wato dogo ko gajere haka kawai Allah ya ka kyakkyawa ko mummuna baki ko fari wannan duk kawai halitta ce ta Allah baya nuna wata kala ya fi wata kala amma aikin da kai shi da niyyar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine a amalukum inda Allah ke duba to da kai ma sai ka daina sallah kenan tunda Allah baya kallon wannan kai a ka. to kaga ai tattauna ake yi ya kamata ka rike hujja ne ka daina barin mutane suna gaya ma magana kana da bakin da zaka kare kanka da hujja sai dauka wata hujja ce ta arziki kamar yadda wata ta taba gaya wata ta ganta da hijabi da niqabi ita kuma ta sha yafanta din mamanta na ya fito waje suke cewa in mm, eh, wala attaqawa hahuna ita ma arabiya ce sai ta ce attaqawa hahuna wa hahuna <laughs> ce lokana taqawa hahuna la wujidat hahuna eh wai su ce mata wai taqawa a zuciya take ta ce kwarai ku amma da akwai ta zuciyar da an ganta a fili eh saboda haka ka zama mai bakin da zaka iya kare kanka musamman in zagin ka yi sai kai shiru amma in abin da kake kai ya soka to dole ka kawo dalilin da zaka kare kanka wannan yana ba da shawara ne game da tattaunawa da za a akan dokar aure ranar lahadi a jami'an bayero to yake cewa lalle mu yi ƙoƙari mu koma ƙarshe kada a tura mu a farko domin an gayyato likita za ta yi magana kan a auren wuri a likitance kuma an gayyato wani masanin al'ada da gargajiya shi kuma zai magana a kan auren wuri a kan al'ada da gargajiya mu kuma za mu yi magana a kan auren wuri ko rashinsa a addinin musulunci sai ce to ku bari 'yan boko su yi muku wayo su fara tukunna ku ji mai suka ce in yaso sai ku rushe da aya da hadisi <laughs> wannan dama shi ne abinda muka shawara da duk za su gabatar da fefa ɗin da muka ga ita timetable ɗin, sai muka ga an sama a farko <laughs> to musan mai faru ba amma haka wannan da kafa raɗin haka su masu gabatar da jefa suka same na ofis suka ce min to malam kam yadda a samu a farko to saboda haka wannan insha Allah za mu yi aiki da wannan shawarar ta فقالوا أتتخذنا هزوا فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس وأما العاقل فيرى أن من أكبر القلوب المزرية بالدين المزرية المزرية المزرية بالدين بالدين والعقل ba wanda na gaya mata wasali daga nan dai suna kalla ba wanda ya kai wannan mimun din damma kuma an jima an ce karanta wajen shi ma haka zai karanta ko ce miziriya ko ce maziriya ko ce yani abin da yake ya dan garibi ne ba sai kai kuma ba za ka ce kuma za ka mishi wasali ba amma abin da yake dan garibi ne kasha an tashi wani akai kama sai kai dan maganin gobe al muziriya daga me shi kuma wannan eh, me asalin kalmar أزرى به زكت شيء أمام فضلا أمام قدم عليا على عثمان فقد باتنو كلمة من قدم عليا على عثمان في الخلافة لا من من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالصحابة أزرى نتيجة تبندي تكما Eh, izdira'i ta kusan izdira'i ko na ce izdarahu ma'ana mai kenan ihtaqarahu hmm. wancan fakad azra ana nufin kamar ya wulakanta ya rena abin da sahabbai suka suka kaddama ma akan aligo ka yanka zo ka ce kaza to kai kamar ka rena abin da suka yi kenan hmm. to almuzriya isim fa'il ne na azra

علموا أن ذلك صدق فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما أي ما سنها قال إنه يقول إنها بقرة لا قالوا أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. Hmm? to a wani bai zalika din sai fasara wajen ku yace mutawassitatu ok kuma wajen mu babu bayan awanu sai ce yace mutawassita ajib karin da dan yawa ai ماذا ربطها ولا أدعو كانت أي بين السنين بابو ألب دلاميكنا بين السنين بين السنين المذكورين سابقا وهم الصغر والكبر سابقا و وهم كم وهم الصغر والكبر هو الكبر اوكي موجة من بابه